Ganin yadda matsalolin tsaro ke ƙara ta'azzara a wasu gundumomin jihar Maradi yau shekaru kusan hudu ya sa shugabannin kungiyar mafaliya haɗin kai da na wasu takwarorinta masu fafutukar samar da cigaban al'umma suka kira taro a birnin Yamai fadar gwamnatin Nijar don nazarin hanyoyin da za a bullo wannan al'amari da ya jefa al'umma cikin halin zaman ɗarɗar a wannan yanki mai makwabtaka da jihohin arewa maso yammacin Najeriya wato Katsina da Zamfara. kakakin kungiyar mafaliya alhashi dauda tankama ya yi mana karin bayani a dauki mutane a ce sai an bado kuɗi a zo a kashe a dauki dukiyoyinsu ma da rumfa duk garuruwa da yawa an samu mace-mace an samu ɗaukar dukiyoyin mutane amsa kuɗaɗen mutane kaga akwai mahan gari da aka kashe tun wancan sati da wuce na garan eh, dogon marki a nan gabi gidan rumji shi ma haka nan ana ɗaukar mutane ana kashewa to wannan ne yasa muka hiddo wannan sanarwa ba ku gamsu da irin matakan tsaron da gwamnati ta mun gamsu da abin da take yi a ƙara muka ci. saboda abin yana ƙaruwa kullum shigar da mazaunan yankin da ke ɗanɗana kuɗar wannan aika-aika ta 'yan bindiga wani mataki ne da shugabannin ƙungiyoyin da ke gaban wannan tafiya ke ganin zai taimaka a samo bakin zare saboda haka suka gargaɗi gwamnatin nijar ta shigar da matasan jihar maraɗi a yakin da ta ƙaddamar da 'yan ta'adda Dr. Musa Muhammad Mati shine shugaban kungiyar Muradi. Ko yanzu haka akwai samari da wanda suke wanda suke suke nan suna gadi sai dai abin ya haƙarin su da kibiya da wani adda da wani abin gaba ku iya yaki da wanda suke da bindigogi bayewa. to kuma sojoji ba su iya fuskance ko ina suna iyakacin kokarin su tunda mun gani har yan umar najeriya wani imamu ya kai musu karo namu suke kira su kama musu kai musu ɗauki. da waya a ce an yi kwana daya kwana biyu a zo aka yi aka sace mutane ba ko aka zo aka sace dabbobi na aka muke so gwamnati a yi kokari a ƙara sojoji can wani kuma a ba matasan mu dama a ɗauke su a yi rikirtan su a ba su horo yadda za su kama ma eh, su waɗannan sojoji namu don a samu a cikin wannan abin kungiyoyin sun kuma nuna buƙatar amfani da hanyoyi irin na gadin-gadin a ci gaba da neman mafitar tashin hankalin da jama'ar karkara suka tsinci kansu ciki sanadiyar lalacewar al'amuran tsaro mutanen nan suna samun abokan tafiya a cikin gari sai da ɗan gari ake cin gari dangance da haka nan muka ce eh, makami na biyu a samu a sa ƙur'ani ko wani gari a kewaya da wanda ya sani da wanda ya gani ya kyale eh, kan Qur'ani in aka yi wannan to muna ganin alama abin zai kawo sauki jihar Maradi na daga cikin yankunan da ke kan gaban mafi zaman lafiya da kwanciyar hankalin jama'a a nan Nijar har zuwa shekarar da 2019 wato lokacin da aka fara fuskantar aika-aikar masu satar mutane don neman kuɗin fansa da barayin dabobi inda abin ya fara rikidewa zuwa kashe-kashen fararen hula Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar